Kasa da mako guda bayan da ƙungiyar transparency international ƙungiyar da ke sa ido wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya ta bayyana cewa nasarorin da najeriya ta samu a can baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa bisa ga dukkan alamu yana jan baya wasu ƙungiyoyi a najeriya sun mai da martani tare da bayyana buƙatar ganin matasa sun tashi domin jan ragamar ƙasar ta yarda za a kawar da cin hanci da rashawa a tsakanin al'ummar ƙasar wata ƙungiya mai suna new hannu Nigerian Nationalist ta yin kishin ƙasa ta bayyana cewa akwai buƙatar matasa su tashi haikan wajen ganin an kwato ƙasar daga abin da suka kira tabarbarewa ko ma rugucewa baki ɗaya. Elda Paul Irene shi dai shugaban amintattu na wannan ƙungiya, a wani taro na manema labarai da ƙungiyar ta kira a nan Lagos ya shaida min cewa akwai bukatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ja da mara tare da goyon bayan al'ummar ƙasar na ganin an kauda cin hanci da rashawa. ba. problem Nigeria ni corruption mutane wanda suna zama in good position sun ci kudi Nigeria gaba daya ba abin da ya rage ne problem Nigeria to ya za magance wannan matsala za mu yi rising ce ba na so ba muna so kuma abun da muna nima abun wanda za su jara gari namu so kun samu mutum kirki amma wanda ya zama shugaba kasa mutum kirki amma wanda ana neman shi suna cin kudi gaba daya. Kungiyar ta New Nigerian Nationalist da wasu daga cikin 'ya'yanta suka fara wani tattaki a ƙarshen watan Janairu daga birnin Lagos zuwa birnin Abuja sun bayyana cewa dalilin su na fara wannan tattaki shine domin faɗakar da al'umma da kuma gwamnati akan buƙatar tashi tsaye domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa kamar da ɗaya daga cikin jagorancin kungiyar daga arewacin Najeriya Hajiya Sa'adatu Alishuwa ta bayyana. kungiya mun fito ne saboda mu nuna wa jama'a akan cewa halin da Najeriya take ciki tana cikin wani kunci. Baba Buhari shi kadai ba zai iya yayi ba. Dukkan mu sai mun sa hannu mun taimaka masa. A yanzu dukkan mu mun fito ne mu supporting mu taimaka ma gwamnati halin da ake ciki. Wannan tafiya da ake daga Lagos zuwa Abuja me muhimmancin sa kenan? Muhimmancin sa shine mutane su sani har yanzu akwai mutane na gaskiya na hakika masu kishin kasansu a Najeriya. Sun fito ne saboda ayi wannan tafiya daga nan Lagos har zuwa zuwa abuja su tabbata cewa kan akwai wanda zai iya sadaukar da rayuwarsa ma kasansa ya tabbata komai na kasan ya tafi daidai ƙungiyar wanda ta kunshi matasa daga sassa daban-daban na najeriya ta bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen kabilanci ko addini domin ciyar da ƙasar gaba baban ya jibrin amurka daga Legas.